Dangane da doka, kasar Nijar ba ta da matsala. Muna ɗau dukkan matakai don kare hakkin mallaka. Muna da doka da ke magana bisa kan hakkin mallaka tun shekarar 1995 ta samu canji da dama tunda ci gaba lokaci zuwa lokaci yana da kyau kuma mun yi ci gaba ma da sauran ƙasashe. Yaya ake kariya yaya haɗin kai yake da dai sauransu duk wa'annan kuma cikin doka suke. ƙasar Nijar ta kafa biron da ke kula da hakkin mallaka wanda kuma doka ce ta kirkira shi yana kokarin shi na cikin kare mawaka da makida shine tabbatar da aiki da gaske a ƙarƙashin izini in ba haka ba ya zama yaudara shin ana samun masu ƙirƙiro wake-wake da ke zuwa bayyana fusa'ar da suka ƙirƙiro a wajen ku ganin akwai masu cewar basa cin moriyar kirkirar da suke kullum ne muna samun hakan balle ma a ƙarshen rabo mutane suna korafin cewa ba su samu da yawa a kowane semesta muna iya raba abun da ya kai miliyan uku zuwa miliyan biyar ga kowane rukuni yawancin waɗanda ake aiki da su da farko shine kiɗa misali in an ɗau tele ko rediyo ana aiki ne da takardar tsari muddin ba a yi aiki da aikin ka ba baka samun komi akwai dokar da ke kula da yadda al'amuran ke tafiya in an bambanta samu da sauran kasashen waje masu amfani ba su biya. Kuna maganar masu amfani da wake wake Su wane ne mahimman mutanen da ke amfani da wannan wake-waken madan darikta? Masu amfani ku ne rediyoyi, talabijin, kamfanonin jigila, kamfanonin sadarwa, otel, bar, restoran, kemis duk wurin da ke aiki da ayyukan mawaka da makida ana kiran su masu amfani. Mun kuma yi ƙoƙarin aiki dalla dalla da dokar kuma har yanzu mun lura cewa akwai waɗanda ba su bin dokar hakkin mallaka shi yasa muke gudanar da taronin waye kai kafin ma nan da lokaci kaɗan za mu ɗaukararrun matakai ga dukkan waɗanda ba su biya.